Idan kai sabon zuwa ne, ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Na gode. salamu alaikum masu kallon mu a yau darasin mai ne za mu nuna muku yadda za ku ƙara mu wayar ku ta Android saurin network ɗin ya ƙara ƙarfi fiye da da saboda a wasu lokutan za ku tarar da cewa ga network kun kunna data amma kuna so ku yi browse abun ya gagara ku ta yi ku ta yi ku ta yi abun ya gagara ko kuma ku buɗe wasu shafuka su ki buɗewa to ta wannan hanyar za ku bi insha Allah za ku ga abun ya zo ya ƙara ƙarfi fiye da yadda kuke tunani farko abin da ya kamata ku yi shine za ku shiga ku kasance dai kuna da data a kunne sai ku zo ku shiga Play Store misali idan kuka shiga Play Store kamar haka a nan sama wajen search yawa sai ku sai ku rubuta net optimizer kamar haka net optimizer kun gani sai ku je ku danna search kai tsaye zai kai ku wajen application ɗin to kun gan shi ya zo wurin application ɗin to wannan application yana da kyau saboda mutane da yawa sun dauke shi sakamakon yana da kyau sai ku danna install kamar haka gani ba shi da nauyi kaɗan ne ku ɗan jira shi kaɗan ba shi ne yana installing kuɗan jira shi da haka kun ga yana installing da Allah kada ku manta ku danna mana alamar subscribe ku danna alamar ƙararrawa shi zai ba mu dama mu rika kawo muku bidiyo masu amfani kun gani dai yana installing kamar haka har kuka bi wannan hanyar insha Allah za ku ga cewa network ɗin wayan ku ya ƙara ƙarfi fiye da da akwai shafukan da za ka ga ba su shiga cikin sauƙi Allah da zai rika shiga ba kaman baya ba da wannan hanyar za mu gwada mu zan ya gwada muku abubuwa ta kan wannan hanyar ku gani ga bambancin yadda abun yake yanzu da yana installing ku jira shi kudin na mana subscribe kuma kudin na alamar karuwa domin samun shirye-shiryen masu fitowa nan gaba to wajen installing ne ya danganta ga wayar mutum wani wata wayar zai zama ta gama da sauri wata kuma tana da delay sai ta yi ɗan bincike bincike a cikin wayar sannan ta tabbatar da application na ya hau ya zauna amma ku jira kun ga ya gama ya gama installing kenan to abu na gaba wanda za ku zo ku yi shine ga wurin da ya danna open kun gan shi to daidai inda aka danna open da green ɗin rubutu nan za ku taba in ka taɓa kun ga ya buɗe fuska application ɗin kenan haka zai maku da farko Kun shi. Kun yanzu ya fito, ya fito da wannan tsarin. Daga sama ya rubuta muku Net Optimizer. A tsakiya gashi nan kuma ya gaya muku Faster Connection Happy Life. Misali ko zai connecting ɗinku ya da muku rayuwa. To daga nan ƙasa wajen fara rubuto gashi sai ku danna sai ku danna wani alama. Kun ga ya koma ja? Wato kun yarda da wannan abun ya aiki kenan. Sannan sai ku danna Get Start. kamar haka to zai kawo ku nan gefen to ga duka guda uku sai ku zo gaban nan ku rika danna aro ɗin kuna tafiya da shi gaba kamar haka mun ga ya sake kai ku wani shafin ya sake kai ku wani shafin yana muku bayani ne yadda za ku yi amfani da shi to sai ku zo ku danna get start gashi nan daga gefe da jan rubutu da kuma gani to gashi nan ya fito muku da bayani ya ce kaza sai ku zo wurin jan rubutun nan inda aka rubuta enable nan suka ce leta nan kuma suka ce muku enable da sai ku danna enable din nan to ya sake kawo ku nan gefen to ga wani wuri da aka rubuta activate activate to daidai sai ku zo ku taba kan activate nan shine za ku tabbatar kun kunna application din kenan kun gani to bayan kun danna kun ga zai zo yana sacin yanzu yana neman da yanzu sabon da ya fi sauri ne kun gani gashi yana sacin yana gwada ga wani ne fi sauri kun gani ya ce ya gani kun yadda wannan waya ta connecting da VPN sai ku ce eh sai ku danna OK misali yawwa kun ga kun danna to gashi ya ce ya fara ya fara connecting to shikenan da zaran kun ga ya nuna muku talla ya yi connecting kenan sai ku je ku rufe tallan kawai ku kulla tallan kun gani to gashi ya nuna muku connecting wurin da ya rubuta activate ya koma deactivate idan za ku kashe shi sai ku zo ku danna deactivate din shine kun dakatar da shi kenan daga sama da farar rubutu gashi nan ya nuna connected wato yana aiki ya fara aiki sai ku je ku minimizing din shi misali to kamar haka to kun ga kun gani gwada muku ku gani ku ga sauran shi yadda abun yake misali kun gani to ba ka zo ka shiga youtube ka gani kaga yanzu misali kamar youtube gashi mun shiga mun shiga kamar youtube shi nan kun gani kun ga saurin shi kun ga saurin shi ya bambanta kafin ku zo wurin ma ya bude kafin ku zo wurin ma ya bude maku kun gani saurin shi ya bambanta sosai fiye da da kun gani to na fita daga youtube bari ku ga wannan kuma kun gani facebook kun ga ya buɗe maku facebook kun gani cikin sauri a gani kafin ku je shafi na gaba ya buɗo kun gani kafin ku je gashi yana buɗewa kafin ku zo ya buɗe maku shafi to ta haka dai za ku yi amfani da wannan application na kun ga bidiyo a facebook kun gani daga danna kun ga gashi na ya shiga ya fara ya fara loading kun ga gasu na kamar haka gani kafin ku buɗe shafin na kasan ya buɗe to alamun cewa yana aiki kenan kun ga babu magana salo a ciki ko da salo da akwai bambanci dai da a ce da da ke aiki kun ga bari mu play wannan bidiyon ku gani kun gani to kun gani kamar haka kun gani to sai ku fito duk wannan misali ne nake muku ku zo ku shiga browser kun ga na shiga opera misali kamar haka da ku ku ga buɗe fecin opera za ku iya sacin ku nemi wani abu daban ku ga yadda zai buɗe muku da sauri fiye da da kun gani kun gani Muna da matsala ne wani mu je BBC Hausa. Kun ga ya buɗe shaf shaf ba tare da ya kawo delay ba. Duk inda kuka fashe ga kuka buɗe za ku ga yana sauri fiye da tunaninku. Musamman waɗanda wayan stiriji ce abin zai fi masa amfani fiye da yadda suke tunani. Kun gani? Yawwa. Kun gani? Kamar haka. kun ga google map kun gani ko kun gani da ya buɗe shi shaf ba tare da yajin kiriyo to haka abin yake misali duk wani application haka za ku yi da shi ta wani hanyar za ku kara mana wayar ku sauri ta ƙara sauri sosai fiye da da da Allah waɗanda ba su subscribe ba su kokari su danna mana subscribing don danna alamar ƙararrawa kuma domin sanar da su sababbin bidiyon mun ɗora mun gode